do it gobe. ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu gabatarwa Amina Buhari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 20 ga watan Disamba na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan auratayya tsakanin al'adu mabambanta. Amina masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Zamu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Ranar barkan mu da sake saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe. Zauren da muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa na yau da kullum. To a yau za mu tattauna ne akan maganar auratayya kuma wannan bangaren za mu taɓa ne akan aure na al'adu mabambanta. Me nake nufi da haka? wato auren da al'adu kamar biyu suka haɗu wato yare daban-daban daga bangare daban-daban aure ya haɗa su suka zauna a matsayin ma'aurata irin wannan aure a wani lokaci yana tare da kalubale kala-kala wani abu ne kuma na ban sha'awa wanda a kasar najeriya an riga an saba ganin cewa ana samun aurataya tsakanin mutanen kudu da arewa ko kuma cikin arewan ma waɗanda suke da mabambantan yare wato kabilu kala-kala da muke da su a tare da ni a cikin zauren namu akwai malama aisha hajiya hauwa malama maryam da kuma malama habiba waɗanda da dukkaninsu suke da abokan rayuwar aurensu waɗanda ba su ɗaya ba malama aisha barin fara da ke na ganki da wani zane ne bulu-bulu a fuskar ki kamar babarbari ya ce ke ko? Ya eh, kware da gaske ni babarbari ya ce. To malama Aisha ko za ki gaya min daga wani bangare kika yi aure ke? Eh to ni ina aure ne a birnin kebbi na yi aure dan birnin kebbi na aura ina auren dan zuru ne tsakanin fa maiduguri da birnin kebbi ko kanshin turaren juna ba kwaji kware da gaske al'amari ne na Allah ga shawar ya hada insha Allah hadda ya ayi sosai ya bakwai ma masha Allah mm. Hajji Hawa. Na'am. Kefa. Oh, ni ma ina tare da ce mai gida na asalin shi dan jibiya ne. To, mm. ke kuma fa? Ni kuma yar mai kurce ni ma. To, mm. wato ke babur ce ko babarbariya? Ni babarbariya ce. Kuma kina auren dan katsina? Na auren dan katsina. Ki ce mishi ya koya miki ba dai hausan nan kenan. <laughs> Maryam. Ai kuwa. Wa kike aure ki? Ni ina auren maragi. wargi shi ma dan adamawa ba to oh, na gane ke kuma ba ni ba ya ce taɓija kin jiyo daɗin miyan kuɓewa a can Kesa san suna da miyan kubewa me yauki kuwa ke fa ni ina auren babur ne malama habiba ke ma can kika koma maiduguri can na koma hmm. ke kuma fa asalinki ni asali na ezuri ce ne taɓija ana aiki ko dai kanshin turare ne ya kai kishin wuraren ne <laughs> suna da turare ne ato wai makotan ku ne ko kuma gyada <laughs> ko kuma dawa ko kwadayin gyada da dawa eh dawa ne <laughs> dawa da shinkafa to baki na barka ku da zuwa zauren mu na yau da gobe to barka ka a yau dai muna son mu tattauna ne akan shin irin wannan aure da ake yi na al'adu mabambanta waya yake ne ku da kuke ciki tsindin ya kuka samu kanku a ciki ta abin ya fara ta ina aka shiga kogin soyayyen na kuma ga faran eh, da kuka je kuka yi ayyana na yi din tukuna aka hada aka zo aka yi wannan aure <laughs> a gaskiya shi irin wannan aure al'amari ne na ubangiji hmm. idan allah ya riga ya hada shi ba baka da yadda za ka yi ko ba gaskiya ba kamar dai ni yanzu yadda aka yi mu shi ya fito ya nuna yana suna amma a gaskiya a zahirin gaskiya ta bangaren iyaye na maza hmm. sun nuna kabilanci sun nuna ce a'a shi ai ba shi ba ne kin gane dai kabila ne an yi kabilanci an yi kabilanci sun ja kenan eh sun ja sosai ma suka nuna su ba su yadda dauki su ba mu wani kabila ba saboda ba su yadda da ɗabi'unsu da irin abubuwan su dai kin gane da irin mm. yadda muke da tsatsauran shi ne ma kabilanci tunda ko ina ake ana yin eh, ana samun matsala a auratayya yawa to da yake dai Allah ya riga ya hukunta da dai goyon bayan mahaifiyarmu ta nuna mana cewa ai duk wanda ya zo ya ce yana son naka bai kamata a kawo kabilanci a cikin al'amarin ba Zai suka rika fito da abubuwa iri-iri tsabbace-tsabbace kala-kala kin gane ko mm. sai daga cikin mutanen mu mm. kanuri suka rika fitowa su suna so su aure ni saboda a ture wancan ah. kura da hali eh ana so a mm. kore shi da hali sai dai ita mahaifin fiyan namu ta tsaya ta ce tunda shi tunda ke kina so yau tunda shi ya can ma gida sun bashi mata sun bashi yarinya da aka nuna ba a so a bashi din sai suka ce to ai su ma din me ne laifin dillan nasu ya zo ga yarinya a gida a bashi saboda jinin sarauta ne an nemo mishi mata hmm. ta zo irin kin gane irin gama wadda ta fi ne hmm. kin gane ta sai nuna cewa a shi dai din yana so za a yi auren yana so na din to a hakan dai har ya zo ya kasance a hakan dai ta tafiya ta tafiya aka zo aka kusan daidaitawa so sai suka zo kuma suka kirkiro mai da abubuwa bijiro mai da abubuwa dan ki san auren al'adar mu yana da wahala wato akwai akwai bambanci na al'ada ma na eh, auratayya eh sosai saboda kin san mu al'auren kanuri yana da wahala za a ce miki za a sa miki sisin gol kin gane suna tsawwalawa hmm. suna sa za a yi sisin gol ɗin sadaki za a yi kaya kin gane za a yi ma uwa kaya lefe hmm. za a yi ma ya lefe za a yi ma uwa za a yi ma uba za a yi ma dangi to eh mu al'adunmu auren mu yana da wahala suna da al'adunsu ya yi tsauri da yawa in ba kamar su sun riga sun saba da su don wani kika dora mu irin wannan ma zai ce ya janye haka eh in ba yana da karfi ba gida shi sa ba ku da zawara da yawa ko saboda eh, ma aura mutum ya sha wahala mm, baya saki mm, baya saki shi sa cika mu yaran mu da yawanci cikin gaskiya ba a cika sakin aure ba kuma suna daraja mace suna mutunta mace suna da mace na da kima saboda suna aurenta da daraja wato su kanuri ke ne a wuri ba kanuriya eh, iya ko ke me yasa kika gudu kika je can <laughs> rabo rabo ne aya kuma Allah ya riga ya yi ko ke ma kin je cin naman maciji ne a ni ban taba zuwa can ba anan ni Allah ya hada mu da shi malama hawa eh, kin ji bayan da saka hadu eh. kuma ke ma an ce kin ce mun daga jibiya ke ma kika je wannan aya kika je dibowa ke ma <laughs> eh to al'amari dai komai yin Allah ne mm. shi dai yanda muke tare da shi Allah ya hada mu ni dai tana yar karama to ya mata tana ana sana'ar fura da nono to shi kuma irin masu karatun nan ne da ɗaliban shi fito daga sudan mhm. da ya zo to dama ya manyanta to gidanmu ana ce na gidan malamai to anan ya sauka a baganara to ya sauka nan sai mahaifiyata ta rike shi dama mu gidan baki ne hmm. ta rike shi sai ya gani ta ina yar karama to sai ya ce shi fa yayi kamu kaman wasa haka sai Allah ya rubuto da lamarin shi to na taso haka dai har na danyi hankali haka ni ma ina da irin dai samarin nan dai na sai a hankali da na taso bayan na taso sai na nuna mai bambancin yare sai nake son nima yan garin mu nake so shi kuma wannan na gashi kaman bako ban na san shi ya kuke dai ya kuke ɗaya daga ciki da ya ce kai mu ba a mana auren bambanci da ba mu ba mu san shi ba to kamar abokin wasa na aiki mm. sai ya koke shi dai zai fito shi dai zai fito ya mahaifiyata ita tana son shi ita kuma tana son wani tana son shi wancan ba yawwa sai ya tashi kamar ɗanta kenan ita ta ita ya ɗakin ta yake a nan ya tashi ce ita kuma ta ɗauki alkawari ko ta mutu dan Allah ai auren Hawwa'u da Malam Hamisu hmm. su kuma a nan yan uwa na suka nuna kishi a kai kullum faɗar safa daban fadar rana daban ta yamma daban su gaya mai ubanu suna ta nuna mai dai bambanci haka ne yan ubanci wato ya fuskanci kalubale da matsaloli yau ya fuskanta dan ya sha wahala aka yi dai ta kayya kayya aka yi ta yi oh, wato kin samu dai turjiya sosai kafin auren na fahimci na fuskanci kam gaskiya abubuwa da yawa shi ma kuma ya wahala to dangin baban nan na dai su dai sun raja kan su dai ba sa so amma kuma abin da yasa ba sa so saboda ba dan garin ku bane ba dan garin mu bane al'adar mu daban da tasu hmm. ba dan bai cancanta ba yawa shi al'ada su daban tamu daban bai cancanta ba shine sai ni kuma ni ma he na turje he na bi dangin iyaye sai aka ce min a'a ba za a yi haka ba to iyaye can kuma daga can sai suka lallashe ni aka ce to a yi hakuri Allah dai ya rubuto aure Allah dai siyasa. To malama Hawwa'u da malama Aisha duk na fahimta sai ga kamar dai kun samu cimma burin ku ne saboda iyaye mata sun sa hannu a ciki. Gaskiya ne. To bari mu ji daga malama Maryam da malama Habibu mu ji su yaya aka fuskanci nasu kalubale kalubalen lokacin da ake wannan faran soyayya malama maryam ke ce kina auren muragi ko ke kuma ga ke baka tsina har da ma tsagen ki na katsina gashin nan billan ki ya sha <laughs> ya hakan ta faru ni gaskiya aure nufi ne na Allah hmm. dan ko a tunani na ban taba kawo cewa zan aure wani yare da ba nawa ba eh ba ba haushi ba gaskiya dan yawanci lokacin da muka yi soyayya ma dai mafi akasarin samari na hausawan ne malama habiba kin ji fahimta ta kai ta kawo <laughs> ina ji to ke na kiro miyan a ina ko hadu da shi Kaduna shi babur ne ni kuma yan zuri ne ban taba kawowa a rena zan aure shi ba ba ki taba kawowa za ki auri wani ba dan zuri ba saboda maganan gaskiya ba kowa ne iya cin naman maciji ba ke kin fi son me cin naman maciji ku tare ku ta ci gaskiya ban kawo a rena ba gaskiya ban taba tunani ba jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar barin koma wurin hajiya aisha me kika fahimta tsakanin al'adun ku da al'adan mijin kika aura wato dan zuru wanda ke baki san da wa'annan al'adun ba kuma kila baki ma yi zaton za ki same su ba su irin abubuwa ne eh to gaskiya gaskiya ni ban fahimci wani al'ada ta daban wanda ya suke wanda ba mai kyau ba eh, ni ta mata ba bani sha'awa saboda ba su da wani irin tsatsauran ra'ayi ko kuma irin takura kin gane ko da irin ki zo ki ga kamar irin suna da waɗansu dabi'u suna da waɗansu irin abubuwa da zai baki mamaki ko ya baki irin ki ji ko ke baki su. a'a su asali ma mu ne muke da tsauran ra'ayi na al'adu da waɗansu abubuwa hmm. don gaskiya zamantakewa da su akwai daɗi ko dai soyayya nake ɗiban ki a cire maganar soyayya maganar gaskiya sai dai problem ɗaya su abin da na fuskanta a cikin suna da waɗanda ba musulmai ba da yawa mm-hmm. Mm-hmm. suna da musulmai suna da kristan kuma lafiya lau suke zama ba wani irin kyamatan juna mm-hmm. dan sai kiga ɗaki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ga ɗaya musulmi ɗaya ba musulmi ba kin gane amma kuma babu tribalism babu nuna bambanci eh ba sa nuna bambanci gaskiya suna da ɗabi'u masu kyau suna da gaskiya suna da amana kuma suna da son mutane kamar ni da yake na zo ni ba ni kanuri haka mm. ba su nuna min bambanci akan cewa wai ni ba bano sun rike ni hannu bibbiyu ban taba tsammanin cewa zan samu sauki sauki yes eh sai na kama irin tunda ni ba yar uwarsu bace ba a yaran su bace maybe za su nuna wani irin abu daban misali in za kara haihoki kara tahowa duniyan nan yanzu shin daga wani kabila zaki so ki kara aure a kabila na na kanuri oh to har yanzu dai kabilanci na na da ke a kabila na na kanuri <laughs> kuma da hali mai kyau suna da hakuri eh. kin gane suna da hakuri dabi'u suna da kyau suna son mutane suna karrama mutum ba su da wulakanci shi gaskiya ba ɗabi'u mai kyau amma duk inda zaka je ai naka naka ne ko ba haka so duk so ne so ya san kai fi amma san kai fi Ya saboda mun fi su mun fi su al'adu kin gane ko mm. da iya duk wani abu ɗabi al'adun mu da nasu gaskiya ba ɗaya bane malama hawa kina jin irin kururu ta ɗan mai dubura da ake yi saboda dai kabilanci na na jikin kowa ke nan dai malama maryam shi kuna jin yaran juna ko hausa ce kuke yi muna jin yaran juna shi da yake jin hausa amma ni kam Bana jin nasu yara. To kina da niyyar koyo? Kina da niyyar koya. Malama Habiba, kin taba samun matsala na dangin miji misali a matsayin ki na wacce take auren wanda ba kabilar su ɗaya ba? Eh to, gaskiya an samu, na samu sosai ma saboda kin gani ni ba yaren su bane kuma su cikin gidansu din suna da yawa to kuma kin san dama aka ce miki irin babban gida din nan to dole za a samu matsala saboda za ka ga wani yana son ka wani kuma zai nuna baya son ka dama wannan ka'ida ana samu wani kuma ma mai baki biyu ne yauwa wani kuma mai baki biyu ne za ki ga ya nuna can ya nuna nan to gaskiya dai an samu wannan matsalan gaskiya ko kuma ana magana a canza miki dama ai wannan ka'ida ne ana zaune haka ana dan hira dai to dan wani ya shigo haka ko kuma dai ana dai cikin hiran kawai sai a canza yare to ni abin da ya sa baya damuna saboda ni ma ina da yaren to ake ina ce eh, duk da haka ina da yare ni ma zan iya yi a wani wurin kin gane to shi yasa baya damuna idan suka canza ma sai in ce to ai ni ma ina da yaran to yanzu ku da kuke da yara kuma yanzu yaran ku sun zama masu yare biyu kenan wani yare ke yanzu Aisha yaran ki suka fi dauka naki ko na babansu a ni gaskiya ni kamar ni kamar yara duk yare na suke ji to eh. me aka haka a to ai ce uwa ubansu bai koya musu ne ko ke baki yaren baban su ba a ni ban iya ba mhm. sannan kuma ai kinga shi namiji ne baya zama kuma da mhm. kinga shi yaro tun da ka haife shi yana jinjiri kake koya mai yare dole na za ka su dauka to saboda haka ni yanzu ni ayana suna jin yare na amma gaskiya ba su wato yanzu su iya magana da kaloranci eh, eh suna yi amma da yaren ba gaskiya ba sa yi to yanzu su iya kiran maciji su ce zo mu yanka ka a to a wannan kin da baban su zai gaya musu za su iya faɗi sannan kuma kin san wani abun ban sha'awa ne shi karan kanshi baban nasu yanzu yana jin yare na To zama ne saboda yau da gobe yau da gobe ina ma yara shi ma yana ɗauka yana jin abubuwan da muke faɗi. Malama Hauwa yanzu wani yare yaran ki suke ɗauka shin Hausan kowa yake a gida sun rinjaye yake ko kuwa kina sa musu ke ma kanurancin ina sirka masu kanuranci ka suna ji hmm, su ba dadan amma dai da hausa kuke magana a gidanku eh to hausan ta rinjaya. wannan karan zakaran ya kada da kaza ya kada da kaza hmm. ya da kaza mai ko an kada kaza na an gama <laughs> malama maryam ke yanzu a naki shirin tunda yanzu ka fara haihuwa na ga danki daya inda son samu ne za ki bari a je da shi margi ya zauna tukuna sai ya zama saurayi ya dawo ko kuwa za ki zauna da shi ne nan saboda ya koyi al'adanki da hausanki gaskiya zan so a je da shi ya zo ya ji margin amma kasancewa suna tare da kakanninsa a cikin gida in aka mai da hankali ya mai da hankali zai iya jin yaran wato sai ya je ko ina ba a kin san mutanen gabas muna da wani abu daya muna da kishi malama habiba in son samu ne idan yaron ke girma za ki bar shi ya auri wani kabila da ba naki ba? Eh to, ai aure nufi ne na Allah. Gaskiya zan so ɗana ya auri yare na. Ke yaren ki na zuru? Eh yare na na zuru. Ba yaren baban shi ba misali? aikin jikin nan da dauke ma ki bashi je je can mana shi ma ai wancan yaran ne wato yanzu da yaran ku dai ko a yanda bayani yake dai ko wannan su ne yanzu kenan da yana da kabila biyu a jinin sa ko ba haka ba mm, kuma in son samu ne ke yaran ki zai kin fi son ya je zuru mm, na fi son je ki kuma fa ya ta ma ta je zurin amma ni kamar ni fa yanzu ni ba ni ko ni yanzu a yanda nake yaro na kowane irin yare ce zai aura in dai har yana da ɗabi'a ne kyau yana da sana'a yana da addini ni zan yadda ya aura ba ki da son ba ne in yana son tana son shi ba ni da wannan kowane irin yare ne tunda kin dan da kin ji zan yi musu fatan Allah ya sanya alkhairi mm. To yanzu um, a kiyasi a yadda muke gani al'amuran da ke faruwa a Najeriya yadda ake ta ya kusan kowa kika gani ko shi bai yi ba ga iyaye ko cikin danginsa ko wanda shi ma ya je auro wani bangare tun daga nan ko har kasar Ibo za ki ga akwai auratayya za ki ga bahaushe ya ta aure Ibo ba ibo ya je aure har ba fulata nama so a irin wannan inda za a shawarar ku yadda ake ta hada auratayya din nan da muke da shi ko ba tun yanzu ba tun lokacin yaye da kakanni ake da wannan auratayyan kuna gana akwai abin da zai iya raba kan Najeriya kwa a ce an rabu Najeriya ta rabu gaskiya na yi wuya yana da wahala mm. wato da cika baki miki kwarai da gaskiya zai yi wuya saboda wancan a can yake wancan ma na can an kawo shi nan na nan an kai shi can mm. dan saboda hakkin tuno min da wata magana a lokacin da ake gurmin aure na da mahaifiyata lokacin ba tsayar auren nan namu eh. ta ce mu mahaifina ta ce ai sai da ka je cadi ka auro ni wato ta mai gori ta mashi gori ta ce kai lokacin da kaje tsallaka kaje ka auro ni a cadi ko hausa uwa ta batta ji amma haka na aka hada baki aka dauke ni aka baka watan ke ma kan eh. iyayenki su ma auratayyan hadayya ne yawwa aka ɗauka aka baka mm. kuma ka ɗauko ni ka wurgo ni nan cikin gari kuma yanzu dan bako ya zo ka ce ba za a ba da yarka ba idan da akwai hali misali kuna son ku ba da shawara akan magana aure na mababbantan al'adu mm. shi me kuke ganin shine babban kalubale da akan fuskanta lokacin da mabambantan al'adu suka haɗu za su yi aure matsala kenan shine kalubale matsalolin wani lokaci mutane ne mutane ne suke zugawa mm. sai su kawo suka sai su ga sai a ce ai wancan ma ai ta yi bata ji daɗi ba wancan ma ta yi bata ji daɗi ba to ke kina da yakinin cewa ita din idan ta yi ba za ta ji daɗi ba ne kamata duk abin da aka ce za a akan maganar aure ne ko irin wa'in abubuwan sai a kawo abin alkhairi in ji an yi bincike yawwa an aka yi bincike aka iske mutumin nan mutumin kirki ne yana da addini yana da sana'a zai iya riƙe ta yana son ta tana son shi yana da asali sai a bar ma Allah a yi abi da addu'a amma bai kamata a riƙa soke-soken nan ba maganganun mutane shi ke bata al'amarra haka malama habibu eh, matsaloli ke ganin yake kawo cikas a wannan abin kuma yi mafita eto eh mafita ɗaya shine kowa ya cire son zuciya saboda son zuciya yana da ɗaya daga cikin abin da yake kawo matsaloli na rayuwa saboda wannan zai so abu nashi al'adan wannan ma zai so abu nashi al'adan to amma idan aka cire son zuciya to kin ga za a kawo komai cikin sauki za a yi shi ba tare da hayaniya ba ko wani tashin hankali kawai ni maganan da zan ce akan a cire son zuciya to ni dai shawaran da zan iya badawa shine kamar akan matsalar aure bambancin yare ina ba ma masu irin wa'innan tunanin shawara da su daina sa irin wa'innan matsalolin a gabansu saboda wani ya fito wanda ba yaranka ba ka dinga ganin kaman dan ba yaranka ba suna ganin kamar akwai wata matsala ne a tsakani irin ba a zama ɗaya ba to duk mazajen nan dai yanzu du a da du gaba ɗaya haka suke halin su guda ne ko kuwa na ma an ce wata uwarsa ɗaya ma uwarsa ɗaya su wani lokaci ma idan kika zo na kika ruwan da ba nakin ba ma kin fi samun kwanciyar hankali kin fi samun kwanciyar hankali ya hmm. kamar ni yanzu nan yanda aka expecting ba aka yi kasance ba ana tunanin ba za mu zauna lafiya ba ba zan ji daɗi ba to cikin hukuncin ubangiji kusan yau shekara 25 ban taɓa kai kara cewa ya min wani abu ba babu wanda ya taba shiga tsakaninmu wani abun hmm. wallahi wanda ba yaran kadin ba ma sai ya fi mutunta ka da daraja ka da kimanta ka fiye da naka yaran ba lalle ne ka sa wata aƙida ta daban ka ce wai sai naka lalle zai aura ba mu mu mata kowa su aura inda mutum na da asali kuma yana da addini ya san Allah ya san manzon shi kowa ya fito in dai na gari ne shi ya san Allah ya san manzon shi za mu ba su mu yau tun daga suna a kududu sun tafi kudin to ya za a raba mu muna nan gan kwaran tunwariya da kudu da mm, arewa mun gwamutsa kuma ni shawarar da zan ba ma mu da mazan mu da matan mu da samaran mu da manya da kanana duk wanda yake da niyan yana so ya auri wani kabila daban kar ya tsaya ya wani sauraruwar bambanci bambancin addini duk ɗaya muke wajen Allah kuma Allah da ya so ya bambanta mu ya bambanta mu tun farko ya so ya gan mu a hakan shi yasa ya ce mu a hakan saboda haka ya kamata mu ma mu yi hakuri mu duba Allah mu rayu a hakan babu wanda ya isa yayi abin da Allah ya hana abin da kuma Allah ya babu wanda ya isa ya hana shi saboda haka mu ma aya ne da irin kalubale da irin abubuwan da muka fuskanta mu ma aya ne ga jama'a hmm. saboda haka duk wanda ya niyan auren wanda ba yaran shi ba ya aura mu dai mu yi fatan alkhairi mu yi addu'a Allah ya tabbatar da alkhairi kuma Allah ya zaunar da mu lafiya a ƙasar mu haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da tafiya na gabatarwa amina buhari auna da wadda ta daidaita mana sauti wato julie lazarus gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni zahra amina fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya.